Aka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. ministan shari'a ya jagoranci wani taron manema labarai a ranar jiya bayan matakin da kotun imowa ta yanke na watsi da bukatar gwamnatin nijar game da karanta akwai mu da karin bayani ministocin tsaro da na cikin gida sun kauta ziyarar aiki kan wani sansanin wankin zinariya da ake kira gidan daka da ke arlita za ku je sakamakon wannan ragari a cikin labarin namu a cikin shirinmu na musamman kuma na kowace ranar litinin na filin shari'a a juju ya yi mana karin haske game da masu ruwa da tsaki kan hukunta laifuka. To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya. Ministan Shari'a ya jagoranci wani taron manema labarai a ranar jiya Lahadi 19 ga watan Nuwamban shekara ta 2023 kan matakin da kotun shari'a ta imowa ta yi fitar a ranar 17 ga watan Nuwamba. A cewar ministan shari'ar Nijar ta hanyar wannan mataki jujin kungiyar ya yi watsi da bukatar gwamnatin Nijar kan 'yancinta na dawowa kan dalilin da hukumomin wannan ƙasa na cewa su ne tushen matsalar da aka samu haka kuma minista aliyu dauda ya kara da cewa irin wannan duba lamarin na da hadari ga waɗanda ba su da masaniya kan matakin da aya mai lamba 18 ta yarjejina mai lamba 1 da ta tanadi wata hanya gaban kotun shari'a da ba su da wani tasirin daktarwa. Nijar ta yi bikin ranar Afirka ta tsaron hanya a ranar jiya Lahadi 19 ga wata Nuwamba. karo na goma sha biyu da aka gama tare da ranar duniya ta tunawa da waɗanda haɗurukan hanya suka shafa taken wannan shekara shine girmama ƙa'idojin hanya wani matakin kishin ƙasa a cikin jawabinsa ministan sufuri manjo kanal salisu muhammad salisu ya ambato alƙaluman da ke shafar haɗurran hanya a nijar a shekara ta 2022 fiye da haɗura 8,500 da suka janyo mutuwar mutane 1,220 yayin da 4,000 hudu suka ji rauni mai tsanani kana fiye da 7,500 suka ji rauni mara tsanani. bayan ziyarar ministocin tsaro da na cikin gida kan matsalar tsaro a arlington musamman ma a gidan daka wani wurin da ake wankin zinariya an ɗauki niyyar katange wurin maimakon da a tada shi kuma hakan na iya kawo zaman lafiya da tsaro da ma raguwar hare-hare da kisan kai azizim alhussaini sakatare janar na prefecture ɗan arlita a cikin rahoton usman umaru menene za a yi a samu ta gidan daka dole gidan daka sai an kewaye shi inda za a sanin waka shiga wa ka hitowa suwa a ciki suwa ke shiga da sahi suwa ke hita da marace a sa zama an tsaro kuma su rika wannan control kyan shi ne ya kawo wannan gwamnati ya ɗauki wannan decision domin a samu zaman lahiya a cikin arlit da mun ka ba da proposition kin nan ko ministrori da sun ka zo nan don ka na defense da na interior da jama'an tsaro sun ka yi validen plan de securisation kin arlit don cikin shi ne an ka ce dole gidan daka sai an ɗaukan mai matakai ko a killata shi ko kuwa ɗauke shi daga nan a maida shi wani wuri don a samu zaman lahiya to ya zamanto abu ne mai kawo umarni a cikin departament ke allit kenan doke shi daga allit ba magani ba ne don dangance da haka ne an ka samu an kungila wanda sun ka ɗauki yaunin za su wannan aiki don ka prefecture ita ma ita ce presidence kin wannan komitin da an ka hau da wanda zai aiki da meri tare da direction kimin tare da eh, jama'an tsaro da tare da su kuma 'yan kwamitin gidan daka A wannan lokaci na girbin albarkatun gona cikin wasu yankunan Nijar wani lokaci ne mai haɗari game da zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya. A ranar Alhamis wani faɗa ya ɓarke tsakanin manoma da makiyaya ƙaramar hukumar mai jirgi lamarin da ya raunata mutane da dama. Firfan jihar Salifu Mummuni ya yi wa da Sanke ƙarin haske kan matsalar da kuma kira ga al'umma game da zaman lafiya. An samu da yawan waɗanda suka jikata da aka kwantar a asibiti, amma dai ba a samu asarar rayuka ba, kamar yadda mutane da yawa suka ji. Mun kama mutanen da ke da hannu a cikin wannan fada. Muna jira rahoto da zai bayyana hakikanin abin da ya faru. Al'umma su daina ɗaukar hukunci a hannunsu. Ya kamata su faɗi su jira hukuma ta yi aikinta a rinka aiki da doka a bari hukuma ta kula da lamarin da zaran hukuma ce za ta kula da abun na san hakika ba za a samu barna ba muna ganin zaman lafiya ya fi komai wani albishir mai kyau ga al'ummomin da ke bakin gabar kogin dugu webe da suke fama da ambaliyar ruwa kowace shekara a wannan shekara a cewar wani sakamako da aka samu a wani satin da ya wuce a tashar bagara ba za a samu ambaliyar ruwa ba sai da mato daraktan yankin difa ya nuna wa wato mani musa karin bayani bara a wannan lokacin inda muke diba tsawon ruwa a cikin kogi yana metra biyar da santimetar 25 a ranar yau kuma yana metar hudu da santimetar tamanin da biyar kenan an samu raguwa ta santimetar arba'in ruwan yana ƙasa sosai in aka ce a kwatanta shi ga bara abinda muke zato kuma tun daga kamar goma ga wata wanda ya wuce ƙarfin ruwa ke ƙarawa kuma ya ta yunkuri har ya zo ya wuce difa ya je wajen su tumur su boso kan ya je hada cadi mai karhin da ya zo na bana bai ba da ba damar a ce hali ambaliya irin wadda za ta kawo anna hata ga gonakai hata ga kayan gida cikin gidajen mutane hata ga gonakai inda take zuwa ta baɗu ta yi ɓanna ko kuma a ga ta buɗe hakan ga ta shiga daji da yawa Ƙungiyar Kuraruje ta karɓi wasu gine-ginen ruwa a Minisurwa waɗannan gine-gine su ne kayayyaki da na ganawa da wata tashar janyo ruwa da kuma tsarin tace ruwa na kwankwandu cikin ƙarma hukumar birnin Minisurwa. Shugaban ƙungiyar sai ICR Difa Teri Mugisho a cikin rahoton Mamman Idrisa. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'accès. Wannan proje na cikin tsarin inganta damar samun ruwa ta hanyar wasu ayyuka da aka yi wajen cibiyar tattaru ruwa da suka kumshi haka foraji, samar da ayyuka da kuma hada forajin guda biyu, sake kayayyaki da kuma samar da janareto mai karfin kavewa 88. A yau sakamakon da muka cimma shine mun yi nasarar ninka samar da ruwa su biyu a rana, kuma hakan na bamu damar tashi daga litar 20 duk mutum ɗaya a rana zuwa sama da litar 40 duk mutum ɗaya a rana. Wannan ci gaba ne mai muhimmanci da ya kamata mu duka mu yi alfahari da shi kuma ina fatan al'ummomin mai nasa ruwa za su samu canji na rayuwa ta hanyar samun ruwa isassu kuma ingantattu tun yau da 'yan shekaru ilimi a nijar na ja da baya abubuwa da dama suke bayyana wannan matsala a cewar daraktan ilimi na yankin tawa rashin girmama lokacin karatu shine babban dalili cikin tsarin karatu abdul mamman namadi daraktan ilimin yankin tawa a cikin rahoton habiba ahmed Akwai da yawan ƙalubale a fannin ingancin karatu da kuma ƙalubale dangance da girmama lokutan karatu. Alhali idan aka duba auna aikin malamai da aka yi a fuskar ƙasa da kuma cikin gida mun yi la'akari tsarin karatu ya ja baya. Da yawan ɗalibai ba su iya karatu ba. Akwai da yawan abubuwa da suka kawo haka. Mafi galibi shine rashin girmama lokutan karatu sannan ba a aiwatar da jadawalin karatu ɗari bisa ɗari tare da yajin aikin ɗalibai da malamai haka yasa akwai wuya a samu wata bakwai na karatu ba tare da an tsaida ba domin magance wannan matsala sai an gyara lokacin karatu ya kamata a girmama lokacin karatu daga kowane bangare na tsarin ma'aikatar matasa da wasannin motsa jiki ta yankin maradi ta kammala a ranar asabar da ta gabata da tankaɗe da raire na shirye-shiryen cin takobin kokowa karo na 44 da za a gudanar a yankin agadas a cewar dandela ali kwanaki goma na fafatawa sun taimaka wajen zakulo 'yan kokowa 24 domin fida 16 daga cikinsu ya yi imani kuma da cewa duk da babu abu hassan game da wannan kokowa za a samu nasara a cikin rahoton Muhammadu Mamman. Mun tantance 'yan kokowa 24 da suka kasance matasa ne da galibinsu ba su ma kai shekaru 30 ba, waɗanda su ne 'yan kokowa masu tasowa kuma muke tunanin su kasance gwaraje a nan gaba. Mun ƙare tantancewa ba mu samu matsala ko ɗaya ba. Abu na farko dai muna so su kawo muna takobi. Matasa ne da muka ba su horo domin su yi halayya na gari. na ladabi gobe za mu fara gwada su a gurje su a gwada ƙarfinsu saboda su nuna karfi da jajircewa da juriya mai dadewa. l'activité physique et daɗewa. Super League ta ƙwallon ƙafa ta Nijar ta soma a wannan mako a filayen wasanni na ƙasa. Ƙungiyoyi goma sha bakwai suke halarta wannan gasa ta ƙwallon ƙafa a Nijar. wannan shekara kungiyar kwallon kafa ta ƙasa chada fenifut ta bulo da wasu dubaru da dama omar hima sule da ke kula da wasanni na fenifut ya yi wa salamatu kadiri ƙarin haske A yau euh, mun gamsu domin shiri ne da muka tsara kuma ga shi ma'aiwatar. Alhamdulillahi komi ya gudana kamar yadda ake so. Jama'a sun karbi kiran kungiya da himma. Kamar yadda na faɗa a baya shirye-shirye ne da muke tsarawa a wani lokaci can baya amma yanzu kuma mun sake tafiyar da su kuma komi ya gudana daidai. Kuma za mu ci gaba da yin haka. Da farko dai wasannin kwallon sun yi kyau gwanin shawa. Muna fatan za a ci gaba da haka ya lokacin da aka ɗebewa wasannin kuma muna da wasu fasahohi da za mu fito da su lokaci zuwa lokaci misali za a bai wa fitaccen dan wasa na rana tukwici kuma kamfanin mu mai ɗaukar nauyi zai ba da tukwici ga jama'a ta hanyar walawala Tun su lokaci yi domin mu na musamman masu ruwa da tsaki kan harkokin hukunta laifuka da na wajen shari'a kowane daga cikin bangaren sa na taka rawar a zo a gani domin bayyanar gaskiya su ne da suka hada da masu bincike masu karɓar ƙara kotunan shigar da ƙara alƙalai gidan kaso da ƙwararru daban-daban a tahar liman alƙalin shari'a a cikin rahoton anise karim alkali waɗanne ɓangarori ne suke shiga a cikin sha'anin shari'a. Les acteurs intervenants en matière pénale sont divers bangarori da ke shiga al'amarin shari'a sun bambanta kuma suna cikin sassa daban-daban akwai ma'aikatan shari'a akwai waɗanda ba ma'aikatan shari'a ba cikin ma'aikatan shari'a akwai masu bincike akwai masu ba da umarni da kuma masu gudanar da shari'a sashen masu bincike ya kumshi jami'an 'yan sanda da na zandarma da kuma jami'an garin national waɗanda ba da jimawa ba a kasasu. da kuma wasu ma'aikatan hukuma da doka ta baiwa matsayin ofishin 'yan sanda na shari'a kamar hukumar duwan da hukumar lanho. Shin ko akwai wasu kuma da suke kawo su a fannin shari'a? Akwai kuma alkali mai bada umarni wanda aikinsa shine ya kawo haske wato gaskiya akan al'amuran da ke faruwa. Akwai kotun shari'a wannan shine abin da ya shafi bangarorin ma'aikatan shari'a. A game da bangarori waɗanda ba na ma'aikatan shari'a ba akwai gidan kaso da ke nauyin tsare waɗanda ake tuhuma bisa izinin alkali mai bincike ko babban alkali na gwamnati ko kuma alkalin ya gudanar da shari'a a kan batu bayan haka akwai malaman fasaha da kwararru da sauran sassa ke iya tuntuɓa kamar alkalin gwamnati hukumar 'yan sanda hukumar sandarma alkali mai bincike da kuma alkali mai gudanar da shari'a dukkansu suna iya buƙatar taimakon kwararrun menene aikin kwararru a fuskar shari'a par exemple les médecins misali kwararren likita mai dubawa tare da tantance matsayin raunukan da aka yi wa mutum ko kuma don tabbatar da ko an yi wa mutum fyaɗe ko kuma ba a yi masa ba bayan an yi zargin haka akwai kuma kwararru kamar likitocin gawa da kuma masu limkewa da sauransu. ou des techniciens en balistique, etc. duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu na sashen Hausa daga nan studio Kalangu yanzu lokaci da zan haɗa ku da Aminatu Abubakar da za ta gabata muku da labaru da harshen zabarmanci kafin sannan a ci gaba da sauraron studio Kalangu. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.